خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يومنا على من المسلمين شهر رمضان alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya yau kuma uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wannan shi ne zama mana goma a majalisun da muke yi na karatun tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa muna nan cikin suratu yunus mun kai a mun je ƙarshen tafsirin mun je ƙarshen tafsirin aya ta mun karɓar tafsirin aya ta biyar yau insha Allah mun za mu tashi aya ta shida inda ta layli wan nahar أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقومه يتقون اختلاف الليل لكن سامعك كتاب مكان جليل دليل ان يتوب وما خلق الله من wal ardi da abubuwan da Allah ya halitta a sammai na mala'iku da abubuwa na ban al'ajabi da yawmul mahfuz da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a ban ƙasa na mutane da sauransu la ayatin hakika a cikin wannan akwai ayoyi alamomi da suke da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne cancanci bauta amma waɗannan ayoyi suna amfani da kaunin da mutane ya tauna waɗanda suke da takawa kuma wannan ciko na bayanin jiya da Allah ba su sarki ya yi mana a kan halittun sama ko kuma rana da wata da Allah subhanahu ala ya sanya wannan riya'an wannan kuma ya sanya shi nuran sannan kuma wa na biyu da ta yi wani wada da sini na wani isa ma ƙarfi Allah ku zalika haɓɓa mafafi da ko mafafi da ayati da faɗin ya da nuna wa a nan ne ya su ba na wasu ala ya ƙara da wani kuma dare yana da matukar amfani a wajen ɗan adam saɓanin abin da 'yan aƙidar manawiya almanawiya suka tafi a kai wanda ita aƙida ce da ke samun asali daga wani addini na bautar alloli biyu ko kuma ra'ayin alloli biyu cewa akwai allah kirki da wanda ba na kirki ba duk abin da ya faru a cewa, da kirki duk wani abin da ya faru da kyau sai a danganta shi da allah kirki wanda kuma mara kyau ne sai a danganta shi da kishiyar haka kuma su a wajen su ba ka a kiyama sai dai a ƙarshe allan kirki zai yi nasara a kan tsaye allah a cewar su to sai suka sanya haske ya zama shi ne alamar god of good haka suke ce musu ana ce musu almanawiya ana ce musu kuma alzorodostiya da ingilishi ana ce musu su ne suna da idea of two gods god of good and god of bad duk wani abu na alheri na dafiya na haihuwa na cin abinci na farin ciki na sa'a sai a yarda ce ɗinsa to da god of good duk kuma wani unfavorable abu na calamity pandemic pandemic pandemic abin da mara daɗi rashin lafiya mutuwa da ake influence na god of bad. to sai zanto hasken shi ne alamar bad of duk kuma shi ne alamar da of a ƙarshe za a samu nasara a cewarsu a bad of zai zo ya cinye sai suna yanzu suna ta rikici wannan rikicin da suke yi shi ne ke samar da komai wannan ya nasara ce wannan ya samu abu kaza ya samu wannan ya nasara ce wannan ya samu daga ƙarshe za a zama duniya babu damuwa babu yunwa babu haiti babu bakin ciki babu rashin cin nasara to shi ke nan to wai a lokacin nan to a ganin su shi ke komai ya kare ya kare a ganin su wannan shi ne a ƙarshen komai kuma sai a ci gaba da rayuwa ta cikakken dindin jirgin ta da to wannan maguzawa ne wanda daga nan ne mutanen fasha suka samu su na bautar wuta domin mai a ƙarfafi a God of wai shi ilahun nur wata sa shi ke danganta shi zuwa ga ilahun nur a wannan tsarar suna da za ka iya damu za ka shiga mana cikin da kotu da za a yi su magana ta ganin tsarar samun da Allah sai komai sai su fi ko tambaya za su ta yanayin mutum da sai a danganta shi zuwa ga Allah kafin shi yasa ma ko gaisuwa ta maguzawa sai a ce sabahul kai sai a ce sabahul nur مساء الخير مساء النور آه، آه، الشيخ بكر ابو زيد الله يجزاك برحمة في مكتب المناهج اللفظيه يا كارونا ابو زيد ارد عند دبابه آه، في الشريعه دي سبودا بعد تسجيل سورة الله صلى الله عليه وسلم على الشيء ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته An kuma mutanen kirki ne na Larawa suna cewa kai fa asbahtum da sai wani na lana alhamd ko wani abu ne kama da aka wanda zai zama a ciki ba mu shafunanci duk da cewa masu yin sabawul khair sabawul nur masawar kayar masawar nur ba ma su san akwai wannan to suna ganin masu irin wannan aƙidar ta zo zo su suna ganin gaba ɗaya dare ba shi da alkhairi kawai shi dare ba masu san me yasa ake yin dare ba ma duk sharri ne a cikin sa shi yasa mutanazzi abu tsayi a yake ta a cikin wata waƙarsa wata ba'iya sai ce wa kam li zalamin layli indiya min yadi wa kam li zalamin layli indiya min yadi a tadillu ala anna al-manawiyata takzib yace ni da yawa ma duhun dare ma yana zo min alkhairi yana da falaloli da yawa kai akwai abin da sai da daddare zai yi wannan yana nuna cewa ɗan akidar manawiya ƙarya suke kuma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna ikhtilafil layli wan nahari lalle dare yazo ya wakil yazo ya mai gurbin rana idan ya kare a wurin da kuma rana su zuwa mai gurbin wata la ayati akwai shekimoni akwai ayoyi akwai alamomi تتبتل بسرى وتنظر تلك اختياتي الله لقوم يعلم أي يعلم أن التوحيد فبسا لن توحيد إنسان الله شكاين ومجيئ المكان تآية سورة الأسطى قل آخر إن جعل الله آية كرسة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم برياء نعم أفلا تسمعون قل أرأيتم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا المسلمون وكذا أن الله يسير العالم جعل الله عليكم الليل أخرج إلى يوم القيامة وبعد أن الله الذين عملوا بريء المشي في القيامة والمجد اللي بعد الله بعد سليم الله wato manzila ghairu wahiya jizya wani da uku da haske na rana wanda shi kuma baya zuwa da tsirrai lokacin ne Allah ya tabbata da ku lura da kyau ma ba ku ba ku aji an gaya kuma jin kuma ya fi yawa da tsirrai قل أعلم جعل الله عليكم ba. سرمدا وكذلك ما كان ذلك إذا كان ذلك يجب أن يكون من المشركين sirrin da ya rasu ya ba a yi a ke man gida mafi yi ba ya fi je da kuma mafi. Aka da ya yi ba kuma su gani da ya rana ba. Tarwar da su zuri da aure na a su kuma kuma da su zuri na. A sun magana da zuri da da dara a kasance shi ya ta yi ko taron za a yi ko mutum ko wani a tsaye a kai shi. Kasa wa shi abin da suka fi amfani da shi wajen gudanar da al'amuran sanadiyar da a sha biyun dare cikin da ya ba haka wanda neman dare to wato yadda suke bi kamar doki ne aka fito filin sukuwa ko aka fito filin daga kamar kare ne ya ga an fito da kayan sarauta za a وكيف العلماء عندري يا علاقة الإسلام هو على قلبي دخل فهو على قلبي الله إن نشأة الليل إن نشأة الليل هي أدب وأقرب وأقوى قيلا إن نشأة الليل هي أدب Allah ya ce inna hashi'atan lil haqiqa yankin dani iya ashaddu bi'a a hmm. a qira'atun fi ashaddu wada'a wato wannan yankin gara ai shi ne ma ya samar da dace tsakanin abin da mutum ke faɗa da kuma abin da mutum ke tunani a cikin ko maganar ma ta tsaya shi za za mu ga yana ɗaya da cikin abubuwan da su da da za a yi inda babu babu gani to da kuma ya za a yi ya mu da bayan take shi'arar ba da shi ne alama da babu da wato wani tarihi na mutane na gari daga nan ne ake gwamnar su tsakanin su na gari da wata zahara amma kuma yin ma yana da nasa amfani kuma na kai na hari da rahara a wuri na to kuma a cikin suwar da rahara الله سبحانه وتعالى ذلك في قل أعرف إن جعل الله عليكم النهار والليل إلى القيامة من إله خير خالق بليل تكتبون فيه أفلا تفكرون والليل وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وإذا من فضله ولعلكم تسكنون يسير الرحمة كما ذكرها ألا أن أنت على الرسول واليسن الليل والنهار دليل وكجوة الرسالة الآن يفكر فيه ولتفكر أي عليك تفكر فيه والنهار تفكر لو الناس في مرتب أخلاق أكاو أبوك بجانب قوة دينا تفكر to amma saboda gwaninta da kwarewa ta da ke da kuma jan hankalin wanda ake yi wa nan sai kowane abu ka yi masa ƙarashin sai a haɗa su su sai a haɗa ƙarashin su ma guda biyu to an san tana da hikima za ta iya kwakwakwara tattalin da biya wannan na farko ta haɗa shi da wancan da wannan da biyu ta haɗa shi da wancan da biyu irin wannan na da yawa a Qur'ani a cikin hannun cikin sauran ba a da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta والظمأ والضحي والعين أحد في عهدي ثم لا أرى وصار أثنان حقا أشكم وقلت واتو بابا قوين Kali ini dari kata apa? Ini mana kata apa? Kebun Islam Taala Islam ila kesedaran dari wanahan wa mata Allah min sanawat wa السماوات والأرض لآيات لقوم قوم لقوم يتقون الرسالة هو عذاب أن dan haka dalil da na makoki da su wa wani haka ya ce mutum da aka yi sai ya bawa na sai ka gani yana yi amma sai Allah ya sa ba wanda zai taɓa ba kaɗai yake sai Allah ne sani to yana yana haka yana haka kawai in Allah ya sa akwai imani a rashi kawai ya ga ya fara lafiya ya tashi lafiya ya yi amfani da duhun dare wajen aiwatar da wani abu mahimmanci ya yi amfani da hasken yi wajen aiwatar da wani abu mahimmanci wani kawai sai ke zuciya ta sai da ya kamata ya wa Allah ne ke mana to kaga ya zama aya ne da haka in sha'a ja'ala laka wa'idan min ayatihi wa qur'ani in ya ga wa ja'ala laka wa'idan min ka asli shi yasa in mutum ne ke da Allah kai alaihi ba ta kai ko da ka ga a kan hanya ta kuskure ta ko to in za ka yi masa nasiha ko ka taimaka ka samu shi wannan fata kai idan kuma ba ka iya ba kai hatta ma lokacin da kake maka to ka gode wa Allah da Allah ya tsirantar da kai ko maka daura hakin a kada ka fara cikin abin da ya fara kuma sannan kai masa kyakkyawa fata na kai idan ba ka iya gobe ko Allah ya yi saboda ita ta tsawa a nan take kuma an suna sun da cewa za a iya samu a nan cikin mutum a sami imani a sami kishiyar imani a lokacin da shekar ta zuwa yana ɗigi da wutar kishi iman kawai daga nan ne zai taɓa wa Allah idan kuma Allah ya kance shi iman da ya mutu ya kawo sai ka gaya wa Allah da to haka har za a zo lokacin da idan rabu ya yankin masa sai ka gaya da jayi wato abin da shekar ke ke kuma ya Allah ta ubangiji zuwa magana da cewa na ana da kauri yadda kuna lalle a bai da mutane da suke da kawara a ya kuma cikin aka wanda al-imam al-shaykh ya kawo shi a cikin kitabul azma na da kalimatul ma'ani shi da wannan zaman تبارك وتعالى لم تقبل إلا عن رؤية المعرفة الأحد da ce sai an ga Allah a ido sannan za a wasa masa to da ba wanda zai bauta wa Allah walakin al mu'minuna walakin al mu'minuna tafakkaru fi mabdi halan lil ifada idan su mu'minai idan dare ya zo to ba wani fito da su da su yi dogon tunani akan zuwa da ba ta da shi guda dare ya cika komai wa ba kullu shay'in ya cika komai wa fi mazidi na hari idan kuma iko komai ne ya zo idan a in ya zo fa mahasul fatan lai sai ga ikon yin ya shafa ikon dare wa fi da mutakkali bayna as-sama'i wal ardi kalli wannan girgizar da Allah Allah ta'ala ya cike shi tsakanin sama da ƙasa kai dai jirgi zai sai ka zata cewa a sama yake amma sai kawo jirgi zai da jirgi ya tsallake shi ma ya tsinta cikin ta ya fice kamar ma ya mai shi ba a bakin komai ba wasu ne jirgi sun ya kalli taurari wasu shiga lokacin mazara wasu tsayi da lokacin rani lokacin tashi فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم والله mun ne ba su gushe ba suna ta tunani a cikin abin da Allah ya halitta tabaraka wa ta'ala حتى يصير كتاب فكرك الكتاب جمع الرسول سبحانه وتعالى وكأن ما عبد الله أبونا من يكون ليه كتاب أو كتاب سواء الله وبعد إذا كنت درس في جدابين الانتداء فيما بتتأثر أو لو قدر سوى ni ne mutum zai iya ganin Allah to da da ya gan shi ba zai iya kara ko ne ya ko da ya ga ya ce ba da shi wa kai to shi ne Allah ya ga ayatan da kauni yattabu jalla kauni ma'rifatuna nan kuma da kauni da kauni Allah ya ga إن الذين لا يحضر الله أكبر بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Allah ya ce in nan da zina la ya rujuna liqa'ana lallai wanda ba sa tsoron kuwa kafirai kenan wanda kwatan-kwatan aikin da suke yi a duniya ba wani da suwa ko kwanciya ba za a da Allah su ba na tsara wani kuma kayan duniya suka yarda da rayuwar duniya matsayin suka ce rayuwa kawai su yarda da lahira ba wasu ma an yi ha kuma suka da cewa su da daɗin duniya ma ya shi wanda duniya a an na ba su suna da kuma waɗannan waɗanda su ne ba su da ayoyin فهو عليك حتى توتر وغزلون باتا كانت القرآن ما كنت نتنشي باتا مكتا أرضيك إنسا بعضهم يعلم بالنوع فتا توتر وغزلون آمين كما بعضهم يكن لن هدف إلا أن لا يلي آمين سنة هدفتا فهو ما ترسلت وإذا مكانا أولئك مستدى الثاني وإذا مكانا ما أورهم النار ورد bisa dengan cara yang kita perlu aikin bukti yang kita beraikin bukti yang kita berharap untuk berada di syariah dunia itu adalah wannan aya Allah yana ba mu labari kamar da Ibn Kathir ke an halin ashiya wato halin addinannu ko da ke samu ko da ke aiki ko mara samu duka shi ne ashiya don shafi shekara bahaushe yana cewa shekiri ba shekiri ba in ka ce shekiri bilkaw to ka kai shekiri ta amma ka ce shekiri to ma'akulu nan ne shekara ya shi shikayatar shi ne wanda ake yawan tuka da shi to kaga ya fi dacewa da tsokana da kuma tashiri a kan a ce mutum shaƙi ne wannan yake shi ne taɓarɓe mara zango ko ɗan iska ko halakakke ko wani abu da zai ɗaukar wannan ma'ana. Da yake cewa الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة وعند سكر بكر وكتاب سوى أطوار أنها القيامة لا يجدون في لقاء الله شيئا باطا ما فقط تفاعل أطوار أن سورة سنسمها جمع بذي شوضا ورد هذه الدنيا wasu jari a yaƙi duniya suka yarda da wannan rayuwar duniya wa ma'annas ilaiha a kusuru zuciyar da su da rayuwar duniya su suna in suka samu duniya shi ke nan in ya so duniya abin da zai fara a yara in ma da akwai da zai je da daɗin su ne su a duniya to da su Allah ya ce. To wannan kan da suke yanzu za ka iya aunawa kaga kana cikin waɗannan mutanen ko ba ka to dan mu da kan wajen aunawa wani fata ni fashin bakin ayi ala ya ce innal ladina la yaquluna lika la yarjuna min raja yarju raja na'am lafazin raja yarju raja arada shay'a idza tamanna idan kai ka san abu da haka ne innal ladina la yarjuna liqa'a wa'anda ba sa fatan haduwa da to amma ita kalmar raja a yaren larabci tana zuwa da ma'anoni daban-daban ba iya wato kwaɗayi take zuwa da shi ba inda misali ita ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wanda za ka taɓa yin haɗuwa da mu to yaushe za ka haɗu da Allah ba sai ka mutu ba to wa yake son ya mutu a yanzu in ka san ma an ka bi ta hanyar nan mutuwa ba ta ce ka daina bin ta kenan har abada sai a canja ba ta kuma ta hanyar ba ba wanda zai ga mutuwa ya ce to wannan ma'anar tana nan domin za a yi tarihi tarihi karɓaɓɓe halattacce amma kafin a kai zuwa ga tarihi akwai wani wani ma'anonin na kalmar raja wanda duk da tarasha muna za a kawo su kuma a a buga ta fasara da su kuma kuma fasara ta fita shi yasa malaman lura suka ce kalma ar-raja'u bil mad ar-raja'u yarju rajwan wa raja'an wa raja'atan wa marja'atan asali da wawu yana da tunduri wanda kishiyarsa shine ɗaya tsammani kamar kwata kusa ma a ranka ka ji abu da zai yi ba shi ne aliya da desperation ka ji kwata kusa aliya su da yaran ko kuma da kishiyarsa yana zuwa da mana aliya ko al su ne frustration ka ji irin gaba ɗaya ba irin kamar kaya ma za su yi ba ka da sauran fata kenan to arzazaku shi ne fatan baka cire rai kamar ɗan takara ne ya fito takara ya fashi to da zarar wata kakar siyasa ta zo kaga ya sake siyan fom yana da fatan yin samu in aka sake maka shi da kasa ta ƙara ganin ya sake zuwa mutum ɗin jam'iyya yana ƙarin yunƙuri to har yanzu dai yana ta tsaka to shi ne raja amma idan ka ga ya jirfe ana cewa fito yana a ta Allah ka fito yana a'a. to ya ɗaya tsammanin yana ganin cewa ko an yaudare shi ko an cuce shi ko kuma a yana ganin cewa wani yanayi ake shiga wanda in je ya sake irin wannan yanayin da zai samu to kaga ya ɗaya zai tsammani shi ne ɗaya zai haƙo ko ɗaya zai tsammani shi ne fi sha'ar raja shi ne wannan shi ne abin da ake nufi da arraja shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan kalmar ta raja da ma'anar ɗaya tsammani a wasu wurare a cikin alƙur'ani wanda ta zo da wannan ma'anar kuma malaman tafsiri ma wasu daga ciki sun abba da wannan ma'anar kamar Muhammad Aminu Shantiki a cikin ayat suratu suratu Furqan wa qala alladhina

وقال الذين لا يرجون لقاءنا sai waɗanda ba sa fatan gamuwa da mutarar da suka nan iri ɗaya ne amma inda ta zo da ma'anar inda ta zo da ma'anar kwaɗayi da neman samun abu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul baqara إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله يشهد بك وإنك إيماني

حتى الله سبحانه وتعالى فلا في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ربهم الله أولئك الذين يدعون وإن من الجليل da waɗannan bokayen da matsafa da ƴan bid'a suke bautawa yadkun ayya huduna kuma suke roƙon su to wata musulmi da aljanna yaftabuna ila rabbihim alwasilata yanzu kuma bukatun su a wajen Allah ke bi tunda alwasila tana zuwa da ma'anar haja inna rijala lahum ilayki wasilatun an yi a ya'khudhuki takahali wata takhaddalu to shi ne Allah ya masu rikifar na min in na nasa min al-jinn fa aslama fil jinn aljinn sun ba kada sai yanzu yanzu wannan mutane da suke bauta wannan aljinn su je su ce ya kai rauka ya yi ya damda ya yi ya hauka ya yi ya waye ya yi a kuma da zaka yi yiwa ga Aljani, to yanzu shi aljinn shi rauka ya yi ne ya ya kina yakfuruna ila rabbihim al-wasilata kima yajibu qatilta aw Allah suke yi ma ويرجون رحمته suna kwaɗayin فأين سام رحمته ويخافون sannan suna jin tsoron azaba azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura lallai azabar ubangiji kuwa a bar a tsoron kaci to kaga anan yarjuna suna nema haka Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani ita da ma'anar kwaɗayi da fata دساري الستر والقواعد من النساء والقواعد من النساء الناس لا يرجون إيمانا فليس عليهم جناح فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متلبسات بزينة وأن تعففن خير لهن والله سميع عليم الله يسوى القواعد هم توفي جمع قاعدة والمراد القاعدة هي المرأة التي يئست عن المحيط أصدق بقى إيه تاتيك من دون الآلة لما تعلم قاعدة كمان أظنك تعلم مكان الآلة وضع مكان الآلة وإرفع الماكم allatin la yarjuna nika'a wa yanzu ba ba sa faɗayin yin auren yanzu ko mijinta ya mutu ko kuma dama auren ya mutu yanzu ta ba ta da wani sha'awar yin aure ta gara ja'i a nan da ma'anar sha'awa kenan ko ko faɗayi ko fata da haka ita aka za ta zauna ta shekara tamanin ta shekara tasa'in ko la yarjuna nika'a to irin wannan matan falaita alaihin na juna wa'annan ba su da ba laifi a gare su an yi ba a siya ba hunna su saka kayan ko kuma su cire kayan su irin kayan yin jaji wanda zai zo mai fati mai kauri mai tsayi wanda zai rufe jiki gaba daya wanda babu zane a cikin sa babu turare bai gama da kayan mata ba ko kayan maza ba ko kayan kafirai ma to wannan an ya ba a siya a hunna amma gaira kuka bar rijalin jinina kada kuma su dinga yawan kuta da abin duk da haka wa an yasta'ifna khairun khairun lamna amma da za su kame din gashi ta zama tsohuwar amma tana sa hijabin da yayi wallahu samiu alim to kaga an la yajin nikahan haka ce haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul fa'il innal ladina yatluna kitaballahi إن الذين يؤمنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تقوم Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi da suke karanta alqur'ani wa aqamu salata kuma suke yin sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ce cikin abin da muka azurta su da shi sirran ba wanda ya sani a koyon kuma suke a faɗa ba wa ne ka wasu kuma suka bayar a fili don su nuna cewa in ka bayar an zuciyarka ba za ka tsare ba kuma domin zimma su ta kufuta kuma domin wato su faraitar da wasu su masu bayar to yanzu na tijara waɗannan fa suna fatan wani kasuwanci ne kwaɗayi riba da wani kasuwanci lantarki wanda babu faɗuwa a cikin wannan kasuwanci to yi kenan a nan tun da Allah ya amfani da wannan kalmar yarju da ma'anar fata to ne zai hana anan ma fassara in dan da yin da yarju na liqa'ana lalle wa'anda ba sa fatan haɗuwa da mu sai ya za a yi mutum ya zama baya ne fatan haɗuwa da Allah da za mu zo mu ji cewa musulmi na gaske na haƙiƙa in yi mutuwa munna yake ko za a sallallahu ba wa na na Aisha tana jin sai ya zaɓi Allah ce ni tun da na ce na fil a'la tsarkar wa fil a'la tsarkar a'la مع الذين أنعم الله عليهم من المدينة والمشركين والشهداء والصالحين مثل هذا ألا نيابهم حتى لو ألا فمن حتى سيدنا عثمان رانا جاءت الشبورة لا تشي شرانا الحديث جاءت الشبورة يا أمي آه، يا أمي رانا الحديث ranar talatin da hudu da wata ya kai azumi ga watan zulhijja bayan kuma hadis sun dawo daga wato a ranar alhazin sun dawo daga daga daga tsarimina ranar goma sha bakwai ga wata ranar sha takwas juma'a kuma da ba an hana shi fitowa mayewa wa mutane sallah an fiskiko shi da yakan mimbari an sumar da shi an yi gida da shi daga rana ba a ƙara ganin da ya fito ba masallacin ma an hana shi zuwa ƙarshe ma aka buga masa takunkumi a ruwa ma an hana a shiga da shi gida sai sahabbai ne a koye inda ba kowa ake hanawa shiga ba wasu jura da kalle da haka za a haƙura ta ne su shiga sai na ya kan iya shiga ƴaƴan ibn ali ma suna iya shiga wajen da ba su ɓalha tsoro zai yi ma in sun ido haka wasu suna iya kyale su su tsajiyar to ana in kai shiga da ruwa to ran nan aka yi rashin sa'a ta fadai wani da ya kare ba ruwa ba a ya kai azumi na nafila su ba sa tsawon tun da ana cikin bala'i ba za a yi azumi sai da bai kai azumi aka kai azumi ƙarshe ana ta tausayin sa a gidan a samu ruwa ba a samu ba ƙarshe ba a samu ruwan nan ba har sai da aka kira aka bar juma'a ta rashe mai kusa da mata sannan ne aka ɗan samu ruwa sai aka garza ya ga gudu matar su shiga da ruwa sai ga ruwa an samu sai ce ai na ga asibiti sai yau ba za ta yi asibiti sai ya bari shi ya ce to ai na san na aiki shingiɗa gaskiya kama ni kawai sai ya mafarki na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar kawai sai mun suna cewa sun ya Usman fa inna ka tusiru indana ka dauki azumi a wajen da za ka sha ruwa shi ko a sa saboda mai yarzu da sa Allah shi so yake tafiwar ya ma da duniya Bilal lokacin da ya zo matarsa tana ya bakin ciki na da ta rufa bakinta shi kuma zai ce ya farin ciki na gadan alqal ahibbata muhammadan wa sahaba gobe nan game da annabi Muhammad ba annabi Muhammad ya tafi wajen Allah ya ya ya yi wafati Abubakar ya yi wafati Umar ya yi wafati Usman ya yi wafati Ali ya yi wafati man yi wannan sahabbai sun wafati to gadar alqal ahibbat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma gobe ta san da wajen da Allah sallallahu alaihi wasallam haka ko bayan Allah na gari ake yi Umar bin Abdul Aziz lokacin da zai mutu mutanen da suke jinya su suna gaban sa kawai su fita gaba ɗaya ya kori kowa ƙarshe ayoyin da aka jina karantawa sai aka gane kamar mala'ikun rahama ne ya gani kuma shi Allah Allah ya ce ma a yanzu zama za a ɗauke rayuwar da ba a yi abin ya sai matuƙar duk wanda ya zama ya cika ya zauna wa Allah na haƙiƙa to maganar mutuwa kuma abin da yake jira kawai ya koma zuwa da Allah dan zai tarar da abin da ya shuka to ba su su ake ba anan a duna la a nan, wanda ba ruwan su da haduwa da wanda su mutuwa ta yi sun yi ta sannan kalmar arraja tana zuwa da ma'anar jinkirta abu shine wato سكتين فإنه يدل على ناحية الشيء كناحية البئر وحاق عجيب الأرض وأن الرجاء لن أنت أرجاء الله سبحانه وتعالى والملك على أرجاء فالملك على أرجاء منها ما أخاف أن تقول أنك أرجاء تدخل أكثر من ما amma kuma arraja'u tana zuwa da ma'anar tsoro tsoro a ji tsoron abu kishiyar fata da kwaɗayin samun abu kenan da ita kuma wannan sai su zo da ma'anar tsoro wani da ala ya yi amfani da ita a haka a cikin tsoron no da annan ruhu yake wa mutanen sa wa'azi yake cewa malakum latar juna lillahi وما لكم لا ترجون لله وقارا يتي ما لكم لا ترجون لله وقارا يتغفر سورة الله سبحانه وتعالى كذا أن الرجاء أن tazo da ranar tsoron Allah. Haka zalika ko Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da ita wato da ma'anar tsoro ko kuma kishiyar arzada wanda muka karanta muka faɗa na farko inda Allah subhanahu wata'ala في cewa قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الله يقول للذين آمنوا في سورة الجاثية يا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga yawo mu'minai kul ladin amanu ka gaya yawo mu'minai yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allah yaghfiru ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ya musu ka kauda kai siyasi wa alladina la yarjuna ayyama Allah wa inda ba sa jin tsoron ayyama Allah ai tawabu Allah wa sakamakon ubangiji subhanahu wataala wala yakhafuna ba'sahu saboda shi ba sa jin tsoron azabar Allah idza hum nalul ladina amanu bil adha wal makruh idan suka cutar da wanda suka yi imani yahdi Allah haula al mushrikin bima kanu yasbuna fi dunya dan Allah subhanahu wataala ya saka waɗannan wanda aka kifanta da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya to anan kaga ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da kalma ar-raja'u da ma'anar al-khawf sannan kamar a can cikin wannan ubangiji subhanahu wataala ya faɗa shi ma ya amfani da ita da ma'ana ar-raja'u a cikin suratul suratul nabai innahum kanu إنهم كانوا لا يرجون من حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وسلموا بآياتنا كذابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا su ba sa jin tsoron hisabi don haka suke yin duk abin da suka ga dama a duniya wa kar zabu bi ayatina kuma karyata ayoyin da ke za ba karyata to sannan arraja to kaga nan idan ka dauki wannan kalmar قل للذين لا يرجون ان الذين لا يرجون لقاءنا حقيقه وانت باسا سوره حدواد يا يا نفس سوره حدواد الله شي ne ka ka miƙe kafa ka dinga aikata abin da kaga dama a duniya saboda kai magana wani sabari magana tashi ran magana tsayuwa tsayuwa mai daɗewa a gaban Allah da gara za a tsinci kai magana auna ayyuka magana kisabi na ƙeƙe da ƙeƙe maganar amsa tambaya a gaban Allah maganar babu littafi a dama ko a hagu maganar tsallake sira'i maganar wuta a aljanna shi ko ta ba su a sa, don haka baya jin tsoron haɗuwa da Allah waɗannan mutane daga cikin sifofin su a wajen zai cikin duniya za ka ga sun sun yarda da duniya ita ce a gaban gabansu saboda haka yanzu yana da kuɗi ko kuma yana da aiki ko yana son ya samu kuɗi ko yana son ya samu aiki kawai shi ya za a iya tsara wannan ya samu security na aikinsa ko na kuɗinsa kuɗinsa ya tsira shi dai wannan ne a gaban sa maganar kuma idan yau Allah ya ɗauransa yaya za ka kasance irin baya aure ka sako ma da yake aikatawa shi fa kawai duniyar sa sai a sa. shi ɗan duniya ba su suke burge shi wannan layar layar da ka Allah ba ka jin tsoron gaba da Allah za ku yi harka da shi ko hulɗa ya cuce ka ka ba shi zaɓi ka ce to in ka yarda in barka da Allah ya ka bar da Allah mana dama ta rana gamu wannan kai ta ji shi kenan kuma ya ci haram sun yi tafi ka ga wannan ba a jin tsoron gaba da Allah ya a arzawa anan daidai ne a fassara ta da haka tana zuwa da ma'anar wato mahmud min arja'atu irja'an idza akhtartu kamar da Allah subhanahu ya ce turji tasha'u minhunna a cikin suratul ahzab kuma wa aka akharuna murja'u li amrillah ay murja'u a wata qira'a murja'una li amrillah kamar mun faɗa wannan a lokacin da muka karanta wannan to anan gashi mun faɗe ta da ma'anar al-khawf wal khashiya ko mun faɗe ta da ma'ana a tamau ويرجون رحمته ومن فقد أسرار الصواب وترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فإنكما تنازوا لما أنا رجيت الأرض ما لكم لا ترجون لله وقارا فإنكم سيرون مرجعون لكم قالوا أرجه وأكاه وأرسل وضع في المدائن عاشرين أو رأي نور to amma arraja'u a istilahi na shari'a abinda al asbahani yace shine wato wata ibada ce daga cikin ibadoji na zuci wannan muqaddima ce shi rajai ibada ce daga cikin ibadoji na zuci wanda ba a yadda ka karkatar da ita daga ubangiji yi wani ba ubangiji kaɗai ake so kai wato ya kace ibada shine shakarabi al-asbahani ke cewa wato sa rai da zaton samun abu a wajen Allah rannun ya sabi usulahu husuluhu ma na masarra wato kana jin a ranta cewa za ka samu wani abin da zai fara samu kare wannan shi fata alimam imam a cikin al ya ce cewa a ya yake cewa الرجاء في اللغة الأمل والإله تعلق القلب بحسور محبوب من المتبرشين زوتيكا كريا تامن من أبدا أكيسو أجباء شوف الإسلام ابن تيمية على الأنف في يكتوى فالرجاء لا يكون إلا بما يلقي في نفسه من الإبعاد الخير الذي هو طلب المحبوب أو هو صار الخير da fatan abin da ba so ya kori abin da kake so kuma ka same shi kamar da shekul islam ya faɗa to shi wannan arraja in ɗaya da cikin ibadu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karɓar muminai da ita kuma ya kore ta akan da ba muminai ba kamar yadda za mu rubuta a cikin aya ko goma sha ɗaya ma da Allah ya ce walau ya ce Allah ya ولو يؤثر الله للناس شر Allah ya ce yana bayani akan ɗabi'un mutane yadda wato suke roƙon alheri wata kuma su roƙa wa kansu shari Allah ya ce to walau ya ajiru Allah da nasi asharma da Allah ne dinga amsa addu'ar mutane cikin gaggawa ta sharri da suke wa kansu istijarar mutum kai ne wato irin yadda ko yake cikin gaggawa ko kuma kai kamar irin yadda suke neman da gaggawa kai ya zo musu haka in suka nemi sharri Allah yake karɓawa sharrin ya zo musu la ku je ilayhi aljanna da an hukunta ajalin su an halakar da su gaba daya amma duk da haka muna sana sai mu saukar musu da bala'i kaji mutum ya ce in ba haka ba Allah ya dugu-dugu da shi kuma sai Allah ya kyale shi da ya dugu-dugu da shi ce na in ba haka ba Allah ya tsine wani wani wa'azi ta yake yi ba ya kaga laya yana cewa yana yana fata ni wannan ji ne da cikin na kunne na ba gaira in yi nan na kokari ya ce ce in ba haka ba Allah shi rusa ibada na lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi ƙarya yake kaga wannan Allah ya ga mutum sai ya ga masa da Allah ya yi sallah in yi halarta da tauhidi a cikin zuciyarsa da kushi wannan tauhidin da kushiri sai ya fice shi a wurin Allah ko da shi da yi salati da annabi sallallahu yana da takankancewa a cikin zuciyarsa ko ya je ga mahaifiyarsa ko kuma ya ga wani a hanya ya taimake shi ko kuma ya kyautata wani zato, ko ya ba da cikin ba sai Allah ya ɗaga masa ba kawai sai ya cece shi da wannan ya iya halakar da shi فنذر الذين لا يجدون لقاء sai mu kyale waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da mu ba sa fatar haɗuwa da mu bi tsoro ya yi a cikin ƙasar ya nuna suna kafa da kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin aya ta goma sha biyar da a cikin wannan sura ko ya rasu ila a cikin aya وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء idan القرآن غير ما أو مسلم Allah, تذكر تامس آيوين بجاء الله وإذا تتدسي دكي حالك أحمد يوسف سنة sai ka zo da ba sa tsoron haɗuwa da su ko ba sa fatan haɗuwa da mutu da sun da su ka alheri ba sai zo ce da annabi ma in ji bi qur'ani da ya ba qur'ani ke ce ba ba wannan da ayat ba ba ba ba ba ta aukar zero ko ka canza abin za mu zo abin da yadda ka ɗanke to haka ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa kafirai ba sa tsoron haɗuwa da Allah su subhanahu ala, don haka sun izini ma suke yi wa annabawa a cikin suratul furqan Allah ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'a وقال الذين لا يرجون لقاء ولكن تذكروا في أنفسهم وعندهم كثيرا على تكمل الدراسة ما هاتن هتوا المصور بتشوك على هيلا ما تنا مصور وكيلا تيدا جاي تدعي كرسم ولا يجينا لقاء ولا يخافون لقاء المصور بخداني بما ما بقي الجدل عن ربه إذن لك لولا تنزل عليهم لولا تنزل عليهم ملائكته me yasa to ba za a aika kowane manzara suna mala'iku ba in so su dinga bin sa idan ya ce Allah ya aiko su ce daga sai yake aw da rabbana ko kuma in ana so mu yadda Allah ya reko gare mu lakin da takbaru fi anfusihim hakika sun yi sun yi wa kansu girman kai suka ba abin da zai amfani su wa'ata kuma sun yi اثري حجي زاني قصوة كبيرة اثري حجي بابا يوم يرى ذلك لا بشرى يوم يدل هل أخيرا لا أجمع لكم أما باب ولا باري لذلك أو ما سليتي أو نرانا جاءت من جمع لكم ما ويقولون رضي الله حجر المحجور أي حرام المحرر مو أتا من غامة مجمع أتا من أسوء أرى رضي الله إنما في السويس إنما المسلمين kuma za a fara ganin mala'iku tun a cikin karagar su mutum zai gama lafiyar zai zo masa kamar da ke cikin hadisin albara in kai mumini ne zai zo maka har mutum ne baƙin gashi ne fara baya ne ƙanshi ne kyan gani ya zo ya ce maka la ya ce ce maka kai bishara abin da zai faranta maka rai a lokacin kana cikin cewa. sai ce kai kuwa waye kai fuskar ka fuskar mutumin kirki ne albishir sai ma Allah ya fara ta maka rai yace ni ne ko da wannan aiki ne ke aikin ka ne na gani akwai na ya karfi tsakanin wannan da wannan amma mala'ikun za su zuba mutum lokacin da zai mutu kamar yadda yake cikin hadisin bara ja ja'atu mala'ikatun bidin wuju. masu fara da fuskoki amma idan mutum kafiri ne ko kuma makarnaci ne to za su zo maka sudul wuju masu baƙaƙen da kun ga anan kuma mun karanta wasu ayoyi a baya da suke nuna mana kuma su kuma mai masu raja'i din ne daga ciki ayoyin nisa'i wala tan yuhibbu gha'i qawmin fa hum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa yaqulun min Allah ma la yaqulun wa kana Allahu 'aliman hakima daga ciki akwai ayat tauba wa akharuna murjauna li amrillah akwai waɗansu masu fatan samun na al'amarin Ubangiji, in ma yi wa wa in ma ya tubu alaihi wallahu alimun hakim haka Allah ya faɗa cikin suratul kafir kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada dan Allah ya faɗa cikin suratul fatir malam ya karata mana innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum kaga kenan su mu'minai suna raja'i hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi wata rana manzo Allah sallama ya ji ya ziyarci wani matashi a cikin Madina cikin sahabbai ba shi da lafiya da alamar mutuwa ne sai manzo Allah ya ce kai ka tafi ka ya kafi jikinka sai sai wallahi ya rasulullah inni la arju Allah wa inni akhafu billahi ina fatan Allah zai min rahama duk a zakona na sai ina ji kirkin Allah ya zato ya sa na auta amma kuma ina jin tsoron da ya kuka ina da rai kuka su ne suke tsorata da ba don su ba da kawai ba da matsala amma duk da ina sa rai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa irin nan abubuwan ya yi da tsoron da kuma fatar ba za su taɓa haɗuwa ga mumini ba a irin wannan yanayin face Allah ya tabbatar masa da abin da yake fata kuma Allah ya raba shi abin da yake tsoro shi yasa ana kan ka duk lokacin da kake jin alamar kamar kana shirin barin duniya to ka fi fifita samun rahmar Allah ta'azamani rabbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama aka sha su yace da ya zo mutuwa da lokacin da ya tsara musu shi na wajen tsarabi ya yaya jikinka ya kake jin ka ya ce ni ina ji na gashi ina ban kwana da duniya gashi ina ga wancan lahira ban sani ba raina in an cire aljanna za a tafi da raina shi in fara da kaina munna ko wuta za a tafi da ni in fara da kaina jihadi sannan sai fashe da kusa shashi sai ka bai wannan ba ka ta ƙarfi wa ba ka ta magaribi da alƙur raja da minni da da alƙur raja minni na hawa kuma ka sallama yace a lokacin da ka ta ƙalbi zuciya ta ƙarfi kashe wa ba ka ta magaribi duk wanda ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ